Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma biyar ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu kammala muhawarar sabbin masarautu da aka kirkiro a jihar Kano. ba ne a masarauta ka murkushe daula daula ta kasai ta koma ta maizayi ba wani abu ne da aka fara yi bare ma kuma ba a yi ba mutane ne mu masu biyayya kowa shi usman dan fodiyo yake har aka koma kan sa mamman bello ba mu taɓa yi wa kano ta waye ba to ga yake nan ko me kanawa ke cewa idan za a naɗa sarki to shine a waɗannan dauloli da ake cewa a tutocin shehu to daga sokoto ake ayyana wanda zai zama eh. shugaba amma kamar yadda kano take wa gaya ba kawai daga can suke ayyana a'a daga nan To a makonnin da suka gabata ne aka girgiro da sabbin masarautu a jihar Kano ko kuma kamar yadda wasu suke cewa an dawo da sarakunan yanka uku tare da kirkiro da guda ɗaya. Don haka za mu ji ƙarshen tattaunawa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari yi mana. Sannan har ila yau Mahmud ya tuntuɓe barista muhuyi magajin rimin gado akan shawarar da hukumarsa ta bayar na dakatar da sarkin Kano muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, Ya kuke kallon shawarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta bayar na a dakatar da sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu. Ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Basiru Sani inda ya ce sai ta fara da binciken bidiyon dala da ake zargin ganduje da shi tukuna kafin ta fara da mai martaba sarkin Kano. Tarkashi. To shi kuma Ibrahim Muhammad sai maiwa da Basiru Sani martani. inda yake cewa wannan maganar haka take saboda kwararru sun tabbatar da sai hancin faifan bidiyon na karɓar dala daga hannun 'yan kwangila. Ikon Allah. To sai kuma Usman Muktar Muhammad shi kuma ya ce, shi wanda aka ba shawarar shi ya kamata a dakatar to shi kuma ra'ayin shi hmm. kenan. To shi kuma Mansur Dutse ya ce wannan ai gwamnati ce ke son ci sarki fuska. To ga Ibrahim Muhammad kuma ya ƙara dawowa ya ce wannan siyasa ce tsagwaron ɗinta. To shi kuma sai Sa'idi ya ba shi amsa cewa ai siyasa ce ta kawo shi. Wato shi sarki <laughs> Sanusi kenan hmm. siyasa ce ta naɗa shi. Hmm. to ibrahim muhammad ya sake cewa malam sa'idu amma kuma sai a bi ka'ida to kaga wannan kuma gaskiya ne hmm, ya dama da abin da za a yi gaskiya ya kamata a ce an bi ka'ida da abin da doka ta shimfiɗa to sai kabiru awalu ya ce hakan ya yi daidai domin a ba su damar ci gaba da binciken yadda ya kamata to hafiz jibrilla muhammad kuma ya ce akwai lauje cikin naɗi to fa amina wani irin lauje ne wannan sai mu jira mu gani ko kuma ya turo mana karin bayani mm. to shi kuma sulaiman muhammad chiledi ya ce neman rikici ne kawai to Usaini Usman kuma ya ce wannan tsari nasu ya yi daidai don koruwa baya tsami banza. To shi kuma Nura mai Apple ya ce wannan hanyar ba ta ɓullewa gaskiya ya kamata ba hankali fa. Kaji kuma Haruna Abdulmummuni mai gwado Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Haruna ya ce salam yau da gobe ta malam dai ba ta wuce amin inda dai haka ne mafi alkhairi to Allah ya tabbatar to mu ma sai mu ce amin kenan. To amin ba. Hmm? to ya kika ce ke? Amin. <laughs> to shi kuma Musa Lawal Musa ya ce to in har gaskiya ake bi a ƙasa ta Najeriya kamata ya yi a dakatar da sarki su Sunusi har sai gaskiya ta bayyana. To shi kuma Musa Usman Balarafa Allah sa na faɗi sunanka daidai ya ce idan cin hanci zai sa a dakatar da shi sarkin shi kuwa gwamna ya za a yi da shi. To shi kuma tafi da ƙarami ya ce salam yau da gobe gaskiya wannan shawara bai kamaci wannan kwamiti ba don sarki Sunusi ya wuce ci kuɗin talakawan Kano ga wanda duniya ta gani amma ba ɗauki mataki ba. To ka ji amsoshin masu sauraron mu kenan a yau Hafis, ka karanto mana na ƙarshe. Mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a yanzu bari mu je ga karashen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kware mana a zauren muhawarar yau da gobe. Gwamna ko 'yan majalisa su suka kirkiro ringi ko suka kirkiro katago dama akwai su ba su suka kirkiro su ba amma kirkiro su aka eh, yan siyasa ne suka kirkiro su ko da kirkiro su da ture ma anan izo ya same su ko ba gani ba ba ture ma anan ya same su haka amma abin da ake magana ku ka dace ba ture anan ya same ku daga bakin ka ka faɗa cewa sarkin Kano shi ke naɗa muku sarki to idan sarki a'a a'a idan sarkin Kano shi ke naɗa muku sarki a ƙarƙashin sa kuke eh, ko ba gani ba an dai sarkin Kano idan sarkin Kano zai naɗa hakimin dan bata ya naɗa hakimin dawakin tofa ko ba haka ba ya naɗa hakimin tsanyawa ya naɗa hakimin ya naɗa hakimin wuce ka gane to ya ya isa ya isa kuma yake naɗa sarkin gaya to kaga to kaga kaga duk ɗaya ne kenan a ƙarƙashin sa take tunda shi shi shi ke naɗawa ko ka to tunda shi yake nadawa abin da ba naka ba ka taɓa ganin wani ya saki mata wani tunda Allah ya halice ka ba ka saki mata wani ba saboda haka saka tunda sarki sun yadda shi ma da sa ya faɗa kuma ya yi itirafi tunda ake maimaitawa cewa sarkin Kano tun daga zamanin Malam Ibrahim Dabo kafin nan suna ta harkar su wanda san me suke amma da Malam Ibrahim Dabo izo ya murkushe su to shi kenan an cinye ku da yaki za a naɗa muku daga ci sakacin daga lokaci kuma ga sun girma sun samu yanci an nada musu eh, sun nada wa kansu to tawaye kenan to ai ana yin tawaye ba a yi galadima yusuf yayi um um ba a yi tawayen galadima yusuf yayi dan masani ko ba yi bane yewa sokoto khalifat dan masani ko bai wa muhammadu dan yan kasko ba sarkin musulmi ga ga ga alama tattauna mu ta kusa zuwa karshe Um, yanzu tarihi dai yana ta ci gaba da karo da juna kamar yadda ke fitowa daga bakunanku an yi masarautar gaya an yi ta karaye an yi ta rano da ta bici daga kano kamar yadda muka bayani tun farko wannan abu yana ci gaba da dumama yanayi a kanan najeriya da sauran sassa yanzu ku su dan masani tun da gwamnati ta ce ta ba ku sarautar nan alhamdulillah Hatta na damu alhamdulillah amma wasu na ganin cewa akwai gyare-gyare nan da can um, walau ta sigar sarautar akwai sarautun da watakila ba naku ba ne ko ta sigar ƙasa ma yanzu idan aka zo aka ce bara a zo a rere wannan abu a rege shi za ku yarda domin a samu nutsuwa da fahimta al'amuran tafi? to mu mutanen gaya kwama da halin gutsuru-tsoma da kutun gwila irin ta siyasa mun saba da ita tun lokacin sarkin gegori dan mai wannan ba wani sabon abu ba ne a masarauta ka murkushe daula daula ta kasaita ta koma ta maizaye ba wani abu ne da aka fara yi bare ma kuma ba a yi ba mutane ne mu masu biyayya kowa shehu usman dan fodiyo yake bi har aka koma kan ɗansa maman bello ko mu taɓa yi wa gaita ba mu taɓa yi wa Kano ta waye ba har sai lokaci wai eh, na alkanawi wai ta kana nan da kuke ta cewa ba za a raba ta ba da can a ƙarƙashin wata ne gashi ana cewa ana naɗowa daga sakkwato ana abin nan kenan ta zauna a ƙarƙashin sakkwato ko kuma a yaya abin yake ba ba zama ba ne a ƙarƙashin zaman kano da sakkwato ba zama ba ne irin na kano da gaya sarkin kano sarki ne mai cin gashin kansa abin da ike faru abin da ya faru shi ne ko a lokacin shi shi usman apollo kano ba ta zauna a ƙarƙashin abin da shi ne ke gaya maka abin da yake akwai shi ne sun yadda da jagorancin shehu usman dan fudu shehu mika wuya kenan kai mica ya wato tun da mu gaba daya abin nan za a yi jihadi ga shugaban jihadi sadaka mun yadda da ka jagorance mu a jihadi daga nan kuma daga jihadi shugabancin ya karbi na gaya maka sadaka ba wai zama bane na ba, ba sarkin musulmi baya sa baki akan yadda ake gudanar da kano kuma kuma ya jagoranci bayan masa mu baya a cewa ya jihadi shine shugaban jihadi shi an masa mu baya a cewa shine jagoran jihadi mm. kaga cewa gaba ɗaya a samu mm. karkashin a samu daula guda daya mm. wacce ta musulunci saraka amma wannan ba yana gwada cewa kuma kano tana kano ita take yin komai nata ka gane kamar yadda karbar umarni daga eh, fadar mai mataba mai alfarma sarki kawo umarni daya ko show dan fodiyo kawo kawo umarni daya da aka taba kawowa daga sakwata aka zo aka ce ayi ayi anan wajen amma abin da yake akwai shine tunda an yadda cewa shine shugaba am idan za a nada sarki to shine a waɗannan dauloli da ake cewa a tutucin shihu to daga sakwato ake ayyana wanda zai zama shugaba amma kamar yadda kano take wa gaya ba kawai daga can suke ayyana a'a daga nan ake cato to muna ba da shawara sarkin musulmi ko a eh, sarkin musulmi ya naɗawa ne kamar da na gaya maka cewa an ba da shawara malam suleiman ya ba da shawara cewa a naɗa malam ibrahim dabo saraka shawo aka da ganin ake ba da shawara cewa muna ganin a naɗawa ne shi zai sami biyayyen mutane mm. a lokacin makadara a kan kano amma kano da gaya mm. ba daga gaya ake ba da shawara ba sarkin kano ne kawai sarkin kano ne kawai zai ce yanzu kai din nan mamun sai sarkin kano ya naɗa ka kuma kano alkanawi eh. idan aka ba da shawara shi mai martaba mai sarkin musulmi shi ne mai hukunci na ƙarshe eh. zai iya amincewa da wannan shawara ya yi abin da yake gani ya fi dacewa ko kuma a shawarar in aka ba shi kenan dole bi ta. Ai bai taɓa kin amincewa ba. Ai a misali yana da wannan hurumin bai ki amincewa ba ba yana nufin bai da hurumi ba. Misali so mu mu fahimta. Hmm. Ka gane ko? Ba ka shawara sau ɗaya sau biyu zuwa sau goma baka taɓa yin amincewa ba ba yana nufin cewa kuma ba za ka iya kin amincewa ko kuma baka da hurumin kin amincewa so ina so a wannan gaba masarautar su fahimci cewa a lokacin da daga masarautar kano ake cewa muna wa sarkin musulmi muna ba da shawara a yi wa wani kaza kuma bai taɓa kin amincewa ba mm. yana da hurumin da zai iya kin amincewa a matsayinsa na amirul mumini ko kuma a bai da wannan hurumin abin da ya faru lokacin da sarkin musulmi abdurrahman dan kasko ya ki shawarar mutanen kano da aka ce ga wanda ake san a nada ya ki ina da wanda yake so ya nada an yi ba sasa ko ba ba sasa ba da aka aika su ma abin da nake tambayar ka yana da wannan furumin ko bai da to yana da shi ko bai da shi bai da shi domin da yana da shi da da da sarkin musulmi abdurrahman dan kasko ya nada wa mutanen kano sarkin kano tukur hmm. ba bisa ga sahalewarsu ba sai ce ga wanda suke so shi kuma iya wanda yake so da ba za su yi tawayi ba. To a lokacin misali idan aka ce idan aka ce sarkin musulmi sarkin musulmi bai sahale da mutumin da aka ba da shawara ba sai kuma bai nada wanda yake so ba. Kano za misali an ce nada alkanawi shi ne sarkin Kano. Sai sarkin musulmi ya yi shiru ana ba da shawara ya nada shi a matsayin amirul na Kano. sai ya shiru bai naɗa alkanawi ba kuma bai naɗa wani wanda yake so ba masu ba da shawarar nan suna da hurumi su naɗa su ci gaba ko kuma a ga shi kwasan naɗa ga shi kwasan naɗa ai tun daga kan sarkin kano tukur sakkwata bata kuma naɗa kano sarki ba ko ba gani ba da a baya tana yi shine gama kai in an aika yadda suke ai na baka misali cewa an aika da malam dabo suka ce sun yadda ya an aika da kawai dai tabarriki suke nema a wurin mai ba tabarriki an aika wa sarkin Kano Usman na ɗaya suka ce sun yarda duk wanda aka aika sai su shito wannan tunda shine zaɓin mutane mun yarda ran da sakkwato kenan a tarihi da yi kano ta yi wa fadar uh, usman dan fodiyo tawaye tawaye bane ana aika ne domin neman tabarraki amma randa daga randa ana so in ga maka cewa kano wato yadda kake alakar ta abin da cewa alakar kano da sokoto iri ɗaya ce da ta kano daga bairi ɗaya ba ce. menene saƙonka na ƙarshe dangane da wannan dambarwa ta naɗin sarautu da aka yi guda hudu wanda ku kuke hamayya da ita ba ka sha muke hamayya ba hamayya muke ba mu mune mu ne masu cewa a yi abin da ya dace ka ce mu da muke cewa a yi abin da ya dace okay abu siga da doka ta ko ina fahimce ka ba laifi ba ne a yi. amma dai abu tsari a'a ba ya zan ce ka ba laifi bane ai yanzu ne zan ce ko laifi ne ko ba laifi bane yanzu ko ba ne zan faɗa ba ka san dalili saboda magana tana gaban kotu sadaka kotu ce ta kana da ra'ayi ina zuwa kai tun da dama ai ba ce kai ka faɗi matsayin masarautar Kano ba da bakin ta kake magana ba mm. yawwa ya matsayina ma na dan mm. kasa kai abin da kake so mm. kake ganin ya eh, ka tsaya a kansa shi zaka gaya mana ba zancen kotu ba abin da nake gaya maka ai abin da muke gani ai abubuwan da muke gani guda biyu ne yanzu an yi abin aka yi hmm. ko ba haka ba hmm. mu muna ganin bai dace ba wasu kuma suna ganin ya dace hmm. to amma mu abinda da muke ganin ya kamata a yi shine gaba ɗaya mu zama doka muke saka wanda suke ganin bai dace ba wasu daga cikin mu sun tafi kotu wani tafiya kotun nan da kuka yi ba kwa ganin kamar wani mataki ne ai amma kana goyon baya eh. yawwa ah, ah, ba kwa ganin wani mataki ne wanda abin da ake gudu din zai faru za ku da tabbatar da shi na kawo rabuwar kai tsakanin mutanen kano ai shine ka hana nan magana magana ni abin da abin da muke faɗi shine ai in aka je kotu kotu sai take da sanin yadda ake fassara doka ta ce wannan daidai ne wannan ba daidai bane ta saka komai amma ba a san fada eh, kamar ta Kano ma da zuwa gaban kotu tana gurfana tana kai korafi irin wannan ba to ai shi nake ga aka ganin kun bata tarihin ba ba tarihi ba ai duk lokacin da kake ganin cewa ah, kana da wani haƙƙi naka ina za ka je kara ku kwa za yi yanzu yanzu yanzu shi kansa mai girma gona ko ai lokacin da wata barakala ta so a Kano ko wata dambarwa ai kotu ita fi ko ba haka ice ina neman kotu ta ba shi kariya Na haka kuma kotun ta shi shine nake gaya maka kuma haka ai Shi ne lamba ɗaya a Kano ko ba haka ba yanzu shi Allah ko mutane yana so ko baya so mai girma gwamna abdullahi umar ganduje shi allah ya ammara yanzu ifu shi ne ifu kowa girman mukami wai tartibi me kuke nema nema a kotun nan a ai ba ne na shiga kotun ba amma abin da muke magana shine Tunda da yanzu kotu ta ce abin da aka ce shine gwamna da majalisa ba abin da kara ta shiga kina cewa ba su da hurumin yin wannan abu ita kuma kotu ta ce a dakata ta duba sakatin da kotu ta ce a dakata ta duba to abin da muka yi zato ba ga shi kuma ba ku dakata ba kun tafi wata kotun kuma shi ce gaya maka kotu ta ce a dakata ai zaka iya shigar da kara goma ko ba gane ba tunda kotu ta ce a dakata ta duba to abin da muka yi zato muke sare kuma shine a ah, mai girma gwamna a matsayinsa na gogaggen ma'aikaci ko mutumin da yake da zurfin ilimi na zamani kuma mutane a ko ɗaiɗaikunmu da sun san shi ina zuwa zaurukan malamai yana da karatun addini so mun yi zaton cewa zai girmama doka da ta ce ya dakata ya dakata cewa a dakata tukuna yanzu bai dakata ba ya ci gaba da abin da ya yi muradi mm. kun daɗa tafiya wata kotun ba kuwa ganin cewa uh, kamar uh, abin da ake ta gudu dinnan na uh, kuke ta cewa za a lalata mm. tarihin masarautar kano kamar an kama farki to yanzu ina ganin ka cewa kamata ya koyi hakuri to idan wani abu ina ganin nawa ne kana ganin naka ne mm. sai mu kama koka ko ka kawo ta yi mu da doka ta shi ka ta abu tsarin doka ta ce saka doka ta ce idan aka samu sa wani yana ganin na wani wani yana ganin na ko an yi dai wani ya ce ba daidai ba to ko ta ake zuwa ta ce eh haƙƙin nan nawa ne ko ko a'a wannan shine daidai ko wannan shine ba daidai ba ko da abin ka ka murkushe ne ka karba misali da kamar yadda kuka murkushe gai kuka karbe ta ban gani ba a'a yaushe ka murkushe ta a kamar yadda kaza kai mana bayani a kake sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo shine eh, eh cinye gaya da yaƙi idare ita ƙarƙashin Kano sakatin da ya ci kuma yake naɗa musu sarki saka a bari mallakasa ce yanzu mallakasa ce saka shi hanyar da ya bi din ta ta legal idan ka mallaki abu idan ka mallaki abu ya zama gadan ya zama gadan zuri'a ka saka yanzu kun yi abi yanzu ba eh. mutanen Kano sun gaje ku amma ta hanyar yanzu abin da za ku yi a karshe sakonka na karshe eh, gashi gashi ana sako na karshe gashi ana kotu dan lokaci ya abin nan eh. gashi an gurfanar da har sarkin ku a kotu jiya na gani a takarda cewa ah, masu kingmakers masu nada sarki na kano madaki da sarkin bai da ah, gala da makama da sarkin dawaki mai tuta sun gurfanar da gwamnan kano da majalisar dokokin kano da gwamnatin kano da sarakunan nan guda hudu gaban shari'a suna kalubalantar yadda aka yi al'amarin kuma suna cewa su ba su yadda ba gashi shari'a an samu tagwayen shari'u a zancen nan naku guda ɗaya shi kaɗai ku yanzu um, shari'a za a yi ta yi a wurinku kuna ganin shine hanya ta bi ko kuma a kuna ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi don a warware al'amarin nan a fahimci juna ai a bisa tsari na shari'a mulki ba ba zuwa ake ake kai korafi ake yinsa ba allah ne yake ba da shi ya ba wa gaya ya mai mana da kayanmu ya ba wa rano ya ba wa karaye ya ba wa bici muna godewa allah da ya mana wannan bewa kamar yadda allah ya huwa cewa gidan dabu suka ɗauki shekara da shekaru suna mulkar mu mu ne musu biyayya to yanzu kuma sai allah ya juya zamani shi yake tasribin zamani ya juya juya zamani ya mai da wani yanayi kuma na demokuraɗiyya cewa abin da jama'a suke bukata shi ake musu ba ba muke yi ba yanzu democracy ake yi saboda haka magana shari'a duka ambata za mu kyalewa masu shari'a ba mu ne mu yi magana a kansa ba amma mu a matsayin mu na wadda mu ne ake wannan turka-turka da su a tsakanin masarauta mu mun ce ba a mulke mu ba sun ce an mulke mu to mu dai mun san abin da aka yi abin da aka yi tare da mu shine an yi basasa 1892 masu rare karshen wannan tattaunawa ta mu kenan kamar yadda kuka ji muna godiya ga malaman da suka ba mu haɗin kai mu kai wannan tattaunawa musamman malam ahmad alkanawi da kuma malam nura kani dan masanin gaya muna godiya matuƙa da fatan nan gaba mun nemi wato tattauna da irin wannan ko makamanciyarta za ku ba mu lokacin ku godiya muke yi anan nake cewa assalamu alaikum to karshen tattaunawar da wakilinmu na sashen hausa mahmud ibrahim kwarye nan da jama'a har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a shirin yau da gobe bayan haka har ila yau wakilin namu mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano akan shawarar da hukumarsa ta ba gwamnatin jihar na dakatar da mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu shekaran jiya ga kuma yadda tattaunawa ta kasance akwai abubuwa da dama da zamu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken to wannan ne hikima da ta samu ka gaya wa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai sanda muka gama bincike saboda mun samu eh, abin da ake cewa interference da yawa kuma ita doka da ta kafa wannan gidan ta ta ta hana irin wannan wannan abin da wannan shine abin muka yi kun ce du waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya gashi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake eh, muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga mm, ɗaiɗaikun al'umma su waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kuɗaɗe da dama da aka kashe ba ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce za mu kaza wannan shekarar za mu kaza wannan shekarar za mu kaza kuma ba wai a Najeriya kaɗai ba mu ka gudun tsarin mulki mu ne sashi na 120 ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan asusun na masarauta da ake ajiyewa ai dokar kuma ta tanaji yadda za a yi a yi kasafin to shikenan tun daga farko ma ba a yi kasafin ba to sai zamana cewa ana kashe kuɗin nan yadda ake bukata ana kashe kuɗin nan yadda ake so binciken da kuka yi na yanzu tun da kun ce sakamakonsa na wucin gadi ne ko na farko ya kai wato mizanin da za a ce a ɗau wannan mataki na watakila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai mataba sarki? to yayin da ba a kai wannan ba ila da ba a kawo haka ba mu iya ganowa ma mu ce kuɗi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin emirate council a iya tura masa naira miliyan 25 a account ɗin shi a tura masa miliyan sha bakwai a tura masa miliyan tara a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka aiki ba ta aiki ba ce to ko ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike za ka yi mamaki ka ga eh, yadda za a iya cewa abin da ake cewa individual kamar dai a ce a ce mutum a kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar eh, dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana bincike kun fara shi tun kamar shekara biyu uku baya mm. kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko mm. menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi amma kuna da hujja a hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yadda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka kun yi laifi ba cewa muka a'a mun ga kuɗi an yi kamar mu'amala ta kuɗi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku mana bayani daga abin da suka je suke so su gaya wa kotu abin da suke nuna su ba ma'aikatan gwamnatin jihar kano ba to irin wannan abubuwan sai ka ga wato wani abu ne wanda zai baka zai kara baka kwarin gwiwa kai da cewar wannan abin da kuke so ku gano wani abu ne wanda wasu suke guje masa kuma in ba a bari an gano din ba za a iya gane yanzu idan gwamnati watakila tun da shawara kuka ba ta cewa ta dakatar da sarkin kano mm, da ragowar mutanen nan da kuke tufuma cewa suna da hannu wajen eh, wannan al'amari menene mataki na gaba misali sai gwamnati bata saurari wannan shawara ba tun da dama shawara ce ito eh mu dai za mu ci gaba da yin abin da muke yi mu dai abin da muka faɗa abin da dokar ta tanada ta ce gwamnati ta saurare mu domin shell ta ce na san abin da gwamnati za su iya yi za su iya jin ta bakinsu kuma za su iya neman waɗannan bayanan da muka bayar kuma na tabbatar cewa abin da duk gwamnati za ta gani za ta ga abin da muka rubuta mata gaskiya ne misali kamar yanzu tafiye-tafiye sai muka ga an kashe naira miliyan ɗari da wani abu to dole za ka tambayi kanka su waye aka kashewa su waye suka tafi me suka yi mai martaba sarki shine chief accounting officer na wannan asusun because shine chairman na emirate council bisa tsanajin doka babu yadda za a yi ka cire naira goma daga wannan asusun ba tare da yawunsa ba duk waɗannan abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa sau da za mu tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba kenan yanzu za ku saurara tun da kun fitar da sakamakon farko eh, ku yi dakon abin matakin gwamnati kenan ko kuma za ku ci gaba da aiki a ai ba za mu saurara ba wannan lafazi za ka yi ɗaya ko biyu da zai gamsar da al'umma cewa wannan aikin kuke yin sa don saboda doka ce ta tanada kuma fi sabilillah kuke kamar yadda na faɗa a baya ba ma kirkirar hujja ba ma kirkirar doka To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Patrick Deya tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari auna nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC.